فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da warhaka barkan da sake saduwa a wannan masallaci albarka na darin da'awa da ke wannan gari albarka na sokoto a wannan mulki na albarka na mako mako da muke karatun tafsirin cikin littafin tafsirin ne wanda gudana a lokaci wannan laraba tsakanin yau muna laraba sha ɗaya ga watan zulƙa'ada na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran wannan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin suratul baqara ayat da muka fara a kanta a karatun da ya gabata ita ce aya ta ashirin da biyu yau bi izin Allah ta'ala za mu tsora daga ayar da take biye da ita wato aya ta ashirin da uku kuma ita ce aya da aka rantsa mana yanzu Allah na ce a cikin da wasu kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce idan kun kasance cikin kokonto cikin abin da muka saukarwa da bawanmu to ku zo da sura daga kwatankwacinta kuma ku kirawo waɗanda kuke iyawa don da adana muku in kun kasance masu gaskiya to wannan kenan gurin fassara mala ya fassara mana kalmar raibin wa in kuntum fi raibin in kun kasance cikin raimin, yace raibin huwa shakku za ka fassara mana raimin da shakku ma na zanna ala abdina daga abin da muka saukar a kan bawo ana amfani da kalmar abdina sai mun tara mana abdina din bawo wa ake nufi yace muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ne abdina ne aka saukar masa ya yace min alqur'ani annahu min alqur'ani kaga mimma ma na zanna ala abdina shi ne ma na zanna ala abdina min alqur'ani shakka game da ne har wani alaƙa magana a ba ta ce abin da ke suna shakka kan abin da muka saukar da wani game da cewa gaskiya ne da wurin Allah ke sa sai fasara mana ne na annahu min indillah idan kuna shakkun cewa ba da wurin Allah ya ba to ga abin da za ku yi Shi ne fa shine fa'atu nan suratin min mithlihi ku zo da sura daga cikinsa ai al-munazzali ku zo da sura saukakkiya wa min al-bayani ai hiya mithluhu fil balagati wa husn an-nazar kulona sura tawfiya ya zo da sura tawfiya daga sama da kuma ku zo da sura tawfiya daga al-waqiya sannan kuma ku zo da ita min al-bayani daga bayanin da ta ku zo da sura wata ta kunshi bayani na balaga da fasaha irin surorin da kaga ko dai ku zo da sura saukakkiya da alƙur'ani kan yadda zo da ita ko ku zo da sura mai fasaha da balaga irin yadda surorin alƙur'ani ke da fasaha da balaga shine yace wa min al bayani ay hiya mithluhu fil balagati wa husn al nazm zama kaman surar da alqur'ani ke dauke da ita wurin balaga da kyawun jeri wal isbari an al ghaibi da kuma ba da labarin to kuma da suna da kokoshi irin wannan sai fassara mana me ake nufi da sura Ya ce wa suratu qit'atu laha awwalu wa akhir yanki ne na alqur'ani wannan ke da farko da ƙarshe Ta da su sura na cewa na farkon ta ga ƙarshen ta to wannan na cikin alamar da ke rage surori da surori sura wani bangare ne na alqur'ani da ke da farko da ƙarshe aqallu ha salatu ayat akallan ayoyin sura a sura mafi ƙarancin aya a alkur'ani kuke sura da ke da aya inna a tsayina kalkautar wa salli ne rabbi kawan har inda shani aka ruwan Wani wanda ke sura da kowace sura gajar da alkur'ani ita da kunshi aya mafi ƙaranta. to da kenan su zo da sura wacce ta kunshi aya uku kan cikin fasaha da balaga da hikimomi da ba da labari irin na gaibu wanda alkurani ke dauke da shi sai ya ce eh, haka ne ko ya ce wadu usu hada a kuma ku kirawo shaidu me ake nufi da shaidun kuma da fassara mana ai eh, ali haka kuma lalli ta gudu allolin nan su da kuke bauta ku je ku kirawo su Sa'a da za muku kurin kawo sura a shuhada'akum min dunillahi ku kirawo aba sai ku kuma bayan Allah mana allolinku ghayrahu min dunillahi ghayrul lahi a wannan Allah ku je ku kira duk wanda za ku kira ba Allah ba litu'inakum ku kira su don ta adala muku ku kawo su Allah ba ku dama ku da ku ne ku da allolinku da mutane da aljanu da duk wanda kuke iya neman su in kuntum sadiqin an kun kasance masu gaskiya gaskiya fi anna muhammadan qalahu min indina idan mun da kuke faɗi gaskiya ne cewar wanda kuke yi wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kaji qur'ani daga karantar to idan daga sai kuke yi to kuma ku tafi ku kawo dan har yana iya kagowa shi kadai to ku da yawa kuna iya kago abin da shi kadai ma zai iya kagowa to ku zama kuma gaba ɗayan ku kago abin da kuke yi? tuhumar da cewa shi ya kago shi kadai yace faf'alu zalika fa innakum arabiyuna ai kuma larabawa ne fusaha ai kuma masu fasaha ne mislahu kamar sa kuma shi dai ne fa daga cikin ku kuma kuna da yawa to sai ya shi kadai zai kaji abin da ku gaba ɗaya ku ku haɗa kai ku kasa ƙago abu ɗaya daga cikin abu ɗari da goma sha hudu da kuke cewa ya ƙada da surorin al'urari ya ce walamma ajazu an zalika yayin da suka gaza sai Allah ya yi ya ce su bayan da al'amari fa in lam taf'alu idan kuka gaza idan ba ku aikata ba shine ma zukira idan ba ku aikata abin da aka ambata ba shine zuwa da sura ba kan da sura da surun alqur'ani kuma abin da zai hana ku zuwa da ita shine ne ajin saboda kun gaza ba za ku iya ba Allah ya san ba za ku iya ba saboda wannan alƙur'ani kamar da yake lakin Allah ya sanu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi kaga mun Allah ya sanu ilmin sa bai wa ku ku saukar da abin Allah ya saukar da ilmin to haka Allah ya san ba ku iyawa ce to idan kuka gaza walan taf'alu alhalan da ba za ku taɓa iyawa har abada ba za ku iya shine walan taf'alu wannan malar ce ikirarin ko walan taf'alu zalika abadan ba za ku iya aikata haka ba har abada lizuhuri haka ne ijazi saboda ijazin alkur'ani ya bayyana ijaz shi ne zama tuwon alkur'ani ya gagari kwaikwayo ba mu iya kwaikwayonsa ko za a yi ko mutane da aljanu sun hada a kan sai sun zo da kusan alkur'ani da za su iya ba wannan shi ne ijaz ya sa ba kwaikwayonsa da ake magana da cewa ijazin alkur'ani abin da suke nufi ne zan alƙur'ani hanyoyin da alƙur'ani ya zo da su wanda mutane suka gaza zuwa da littafi irin ta gurin balaga ta gurin fasaha ta gurin jeri ta gurin ma'ana ta gurin abubuwa da dama wannan shine malai sai ne ijazibi yace i'tirazun wannan jumla ita ake kira jumla i'tirazun ma'ana jumla da ta in aka kawo sharadi ko kuma sai a kawo jawabu fa in lam taf'alu fattaqun kuka gaza to ku ji tsoron wuta kaga fa in lam taf'alu sharadi jawabin da shine to ku ji tsoron wuta to amma tsakanin sharadin da jawabinsa sai aka gitta jumlar cewa walan taf'alu to wannan sai ke kira jumla ikirariya kuma ba za ku taba iya ba an gane a wanda na ce ala'u kusurin mawaƙi nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim kaga hu la qasamun azim ka shigar da law ta'ala an gane ko to za ka wannan shi kuna iya tsira za ka yi wannan dula ce itiradiya da ka fatta kunna shi ne jawabin shi fa in lam taf'alu to fatta kunna idan kuka gaza to ku ji tsoron wuta ta yaya za ku ji tsoron wuta yace bil imani billahi ta hanyar imani da Allah shi ne kawai abin da ya samu tsoron wuta ne wa kanku garkuwa daga wannan wuta bil imani billahi eh, wa anna alqur'ana ko wa anna alqur'ana haqqun kuma wa annahu laysa min kalam albashar ta hanyar imani da Allah da kuma imani da cewa qur'ani ba magana da adam ba wannan kuma wannan imani da wannan mataki da zuwa kan garkuwa daga azabar Allah ne idan ta fa'alu فاتقوا النار لا تذكر موسى عن الإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وذكر مسدى مقام شنتا سوم المتاني كما لا مثلا ما متانا لأكي نجد سن مقام شنتا سوم الكفار لا تفنان تنا جنة العام المقصود wanda lafazin yanzu am amma ana nufin wasu ke mai karan an ce na ya wuce dukkan jinsin dan adam da musulman da kafaran duka sunan da al'adu da sai ga shan ambaci na amma ana nufin wani bangare na mutane ba duka ba waɗanne bangare ake nufi cewa su ne za su zama su makamashin wuta su ne kafarai sai ta ce annasu alkufaru fattakun da lati wa kudu annasu wani shijara mutane da ma da ruwa su ne makamashin wani sai fassara mana su ma duwatsun waɗannan iri ake nufi ya ce ka asnamihim kamar gumakansu min ha na daga ciki suna da cikin duwatsu saboda duwatsun da suka sassaka to su ma ranar lahira da su da duwatsun za su samu su mutu a su wuta mai da wata Allah ya ce inna kun kuma ta mutu da duniyar lani hasan da hannu da hura wanda kuke wuta kuma bayan Allah kuna makamacin wuta eh, yace fa asnamihim yani annaha mufriqatul haram yake cewa da Allah ya makamashi da su ne mutane da duwatsu wannan yana nuna cewa zafin da ya wuce iyaka shi ne mufrid mufridun da mufrida ya wuce iyaka zafin ya wuce iyaka ta ta inda kaga nan wata duniya ba ka hada mata zuwa su ka ce za ka kuma gida kaga ba ka saboda zuwa su ba abincin da bane ba ta kai ta ci zuwa su ba amma wutar da ta kai ta ci zuwa su ta kai da cewa ma makamashinta su ne zuwa sun to kaga wannan wuta lamun da ya kai zafi bala'in da ya kai bala'in da ya kai to sama da shi wani na nuna cewa annaha mufridatul harara tattaƙinu masu kira la kanarin duniya ba kamar wata duniya ba wacce take tattaƙinu bil haƙari wacce ke kama wani itatuwa kaga itatuwa da tara su ne makamashin wata duniya wa na hawihi da makamancin haka wa iddat lil kafirina wa su kuyi'at an tanada hayya ya tanada a an tanada to za ka wannan wuta an riga an tanade ka kaga ke nan wuta an riga an tanade to sa wannan kauli yake so yake kauli da mutum da ke zuwa ba an tanade wuta ba sai yi rana tashin alkiyama sannan allah ya tanade to amma allah ya riga ya ce an riga an ta wa an ka kafirai yu'azzabuna biha za a dinga azabtar da su da cikin da ita da yake jumla musta'anafa au halun lazim wannan shi ne lishafin guda mai yana zama da lishafin a takaice ya ce jumla musta'anafa jumla musta'anafa ita ce sabuwar jumla idan ta faru wa ta faru ba ta kunna da nabi wa kudu an su wani tijara magana ta hali ko idda tilin kafirin wani sabon labari ne Allah ya ba mu cewa mutan nan an yi tanadin da kafirai kamar shi ne jumla tukki na biya ko ka ta zama jumla hal hal shi ne wa kudu hannasu wani hijara halin zaman wata u'iddan din talbi halin zaman wata an yi tanadin ta da kafirai wannan shi ne hal a wanda man zai hal kaga tana da alaka da jumla da ta gabata wa kudu hannasu wani hijara halin kasancewa wata an tanadin ta da kafirai idan kuma jumla ita ina istinafiya ce to daga sabuwar jumla to anan halin mala yace halul lazima asalan hal bai zama to ba tare amma ko hal na musamman da ke zuwa lazima me ake nufi da zama to ba hal lazima asali abin da ke nufi da hal ali habace al-irabi an ce shi ne yanayin da aka aikata aiki kaga wanda ya aikata aiki shi ne fa'il wanda aiki ya faɗa kansa shi ne makulun ne wurin da aka aikata aiki shi ake kira zarfin makal kamar da lastu amamal masjid amamal masjid da wuri kaga zama zarfin makal lokacin da aka yi aiki a cikinsa kuma ya zama zarfin zaman ka ce a kanzu أمام المسجد ظرف المكان بعد الأسر ظرف الزمان أغاني ظروفهم سننشيك حال ينا يندكتي جلست أمام المسجد بعد الأسر أغاني تكتي متكئا هذا متكئا حالا هو لاحقا ta ta ba da labarin lokacin da kai wannan zama cikin ko bakiyan ko hazinan kaga duk yanayi ne da kake ciki kai to wannan shi ake kira hali idan muka lura za mu ga wannan yanayi ne wanda ba tabbatacce ka gare ka ba idan aka ce za a zaidun bakiyan zaidun ya zo na kuka ba ana nufin ko da yau suka isko da kuka za ka isko da shi kaga kenan hal ne ba lazima ba mutanake wani lokaci yana kuka yanzu ka isko shi na kuka ba mamaki an ji ba kuma ka isko shi na dariya saboda ta ga yanayi hal sassauyawa yi hal asalinsa da sanake ya a zaidun rakiban ya zo yana bisa abin hawa ba da laifin ko da yau suka yi shi bisa abin hawa tana yi so tana tafiya kafa an gane ko to wannan shi ne hal asalin hal shi ne ba lalin ba shari ba zainun tsa'iman zainun ya sha abu a tsaye haka shi ma bai nuna cewa ko da yaushe zainun a tsaye ke sha iyaka halin da ka ba da labari na wannan aiki ne a yi to a su hal da suke lazim lazim ne abu da ya tabbata ga mutum sai a mai da shi hal kuma da nake ta shahidar lawa annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi sai ce qa'iman bil qisti kaga shahidar lawa Allah ya shaida cewa babu wata da gaskiya wal mala'ikatu mala'iku su ma sun ce da cewa babu mota da gaskiya sai Allah wa ulul ilm haka nan ma abotan ilimi su ma sun ce da cewa babu mota da gaskiya sai Allah sai ce qa'iman bil qisti haka qa'iman hali ne na Allah ma'ana Allah ya shi da cewa babu mota da gaskiya sai shi halin kasancewarsa qa'iman bil qisti tsayayye da adalci kaga Allah sai yi ne da ajiz kun ga ya zama halin sannan halin din lazim an gane babu lokacin da za a samu a samu lokacin da Allah ba ka'iman bil qisti ba to kaga shi ne halin lazim sabanin an ce zai ja a zaidun bakiya kaga bakiya da hali ne da ke sassauya wani lokaci yana kuka lokaci bai kuka kaga wannan mai zama halin lazim amma irin wannan shine halin على الكون فإن لك كبر فلسا رفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قلت قرآنا عربيا غير ذي وجه ما قرآنا عربيا غير ذي وجه حال حال نبي ذا القرآن كما قرآن كوري وش عربيا ما فعش قرآن وابل عربيا أنغاني بدأت أن فسر القرآن ba ba fasara alkur'ani a samu ka ita da wani harshe ko hausa ko turanci ko wani yare a ce maka ga qur'ani ha sai dai a ce a fassara qur'ani amma ne qur'ani ne to qur'anan arabiya ba a isko shi ba cikin yanayin kasancewarsa arabiya an gane wannan da ke kira siffa lazima da aka lokacin da kullun lahau aka ce sun lazima da abin da ke an ce asalin da an an ce halin lazima amma da an ce halun in dai ba lazim ba ne ba a buƙatar sai an ce ba kai mutanenke saboda dama ɗabi'ar hali haka ce hali sassauyawa yake yau mutum na dariya gobe yana kuka yau na farin ciki gobe yana baƙin ciki haka rayuwar ta ke sassauyawa to wannan shi ne hali to da haka nan malam ya ce da mu halun lazima sai mu dawo da ya ce halun lazima mai ake ne ya ce wa idda tilasta da duk tsoron mutuwa wacce aka yi wani tsoron wuta wacce ake makamacinta mutane da ruwa sai ya ce iddat bil kafirin halin zaman to wacce wacce aka tana da kafar da kafirai kaga ba wani hali bane da ke sauyawa a ce wani lokaci an tana da ka kafirai wani lokaci kuma an tana ta ka wanda ba kafirai ba kuma ya zama halin lazima ko da yaushe da ba ya ce da kafirai to wannan shi ne ma'anar malam da cewa halin lazima kamar da mun kawo saboda nan gaba za su ta yawan zuwa yanzu da mun mun bambance da ake nufi da halin lazima da mun ci karo da rufe shi ke da zamu na وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ya ce ba shirin lalina amanu wa amilu saliya ta kai albishir ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai.' ya ce bashir ma'anarsa akiyar ba da labari da da cewa ka shi an fi amfani da bashir ga labari na alkhairi da an ce abshir labari na alkhairi wani lokaci kuma saboda gaɗe sai a amfani da ita ga labari na shari'a an an kai amfani da bakin sa labari da sharri to an yi amfani da sanadin babin gaske shi suke kira ta hakkun da hababa wanda sun ce ta hakkun shine gaske a ce bashirin da bashirin kafirina bi azabin alim an gane ka bashirhum bi azabin alim sai musu almishin da azaba mai raɗaɗi to wannan mai babin gaske ne cewa in akwai abin da za a masa almishin da shi to shi ne wannan ولكن كذا أخبر كبار الأباري أما أنا نفهم بعد الأباري كبار الأباري قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا شين صدقوا لله إذا فزق تعالى وعملوا الصالحات إذا أيك تأيك أنا قري ما ليس من الفروض والنوافذ لأن كبار الأباري لنا من بلي دون أن لهم جنات أن لهم جنات وما لا مثل أن da cewa bi an gane ku saboda dama haka aka saba a ce bashara ka bi kaza kai da aka wa albishir fi fi'ilin zai tafi gare ka direct bashara ka an maka albishir abin da aka maka albishir da shi sai kuma sai ɗauki ba an gane ko a ce bashara kallahu bil haka aka saba an gane to anan sai aka ce bashirin ladina amanu wa amilu salihati ba ce bi anna lahum jannati an gane yadda ya saba bi da cikin abin da aka yi shi da shi to shine gurin fasara sai ma da ya kaddara mana cewa bi bi anna lahum anna lahum ai bi anna lahum an gano dalilin da sai ka mana bi anna lahum saboda dan an ce ai maka albishin da kaza to abin da aka maka albishin da shi ba'u na shigar sa to nan ba'u ba shi ba shi yasa gurin fasara fasara sai kawo anna lahum jannatin suna da gonaki jannatin shine hada'i. gonaki za ta ashjarin wa matsayi. ma abociyar itatuwa da mazumai shine jannati ba itatuwa na gidaje tajri min tahti al-anharu wannan su sune anhar suna gudana min tahtiha a karkashin ta yace ai tata ashjari hawa kusuriya da aka ce ta hata ha ƙasan itatuwanta da benaye ba ana nufin ta hata can cikin ta wanda ba ka ko sanar suna gudana ba ma nan suna gudana kuma kana kallo suna gudana a gada suna gudana cikin ƙasanta to da ba za ka ko sani ba za ka in a وذاك من تحتها من تحت أشجارها وقصورها Su في الماء ya ce ai المياه ruwa su ne zai gudana wurin ruwa na sha ko ruwan nuna ko ruwan madara ko ruwan eh, giya irin na gina aljanna ka zama fada suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ruwa waɗannan suna gudana yace wan naharu al-mawdi'u alladhi yajri fihi al-ma' an-nahar shi ne wuri kaga an-nahar wuri ba ruwa ne an-nahar ba asali asali wannan bigiran wannan ramun da ruwa ke gudana a cikinsa shi ne a nahar ya za kuma jama ana kai akan iya kira shi nahar ko da ruwa bai gudana amma dai magudanar ruwan shi ne a nahar shi ne korama ya ce li annal ma'a haru wannan shi ne asalin sa masa suna da wannan kalma an sa masa suna wannan korama ramun da ruwa ke gudana an sa masa suna da annaharu yake saboda ruwa na tona shi ne haru da harahu ya tona yake da annal ma'a yanharuhu ma'anar yanharuhu ya hiruhu yana tona kun gana ma ya ta mana asalin tasmiya wannan ga al'amari ne rubawi a duba shi ke binciken me alaƙar korama da sanya mata nahar da kuma abin da take da sai ga ai ruwa ke tona shi kuma dama nahara tonawa haƙara ya kasance shi kenan aka sanya musu na harkar rumana sai abu na gaba shine balaga ne ke cikin sa kun ga duka wannan gaba na wanda cikin ta cikin takaitawa yace wa isnadul jari ilayhi majazun Allah ya yi gudun min fatiha al-anharu hada mai gudana al-anharu shine fa'ida alhalan anhar ya ce mana ramin ne anhar ba ruwan bane anhar to na ramin ne anhar kuma an ce anhar na gudu kaga me ke gudu ke na ramin ke gudu alhalan kuma ramin ne gudu ruwan cikin ramin ke gudu ya ce ka wannan shi ce bala sai aka ce ramin na gudu alhalin mai ake ne ne ruwan cikin ramin shi ne bala irin wannan ire-iren waɗannan kalmomin da ce to shi ne bala كتاتي وإثناد الجري إليه مجاز شك الكلام مجاز سياك سيهن سيهن أمان سمعنا لك سوى من القرية أهلكنا نوني لك سن القرية مك هذا القرية غيين أهلك إذا كتاتي حلقا وكذا وقال عيسي حلقا متعنا لك أجانكم وكذا سياك سيهن حلقا أما سوى أكاد يبعن حلقا متعنا لك ila haka nan ma an ce korama na gudu alhalin korama kamar ne fassara mana nan ne rami to idan rami shine korama kuma kun ga rami ba shi ke gudu ba ruwan ke gudu sai zama na nufin a jingina gudu ga ruwa sai aka jingina gudu ga rami kuma rami shine muhallin ruwa wani shine ila bagdad ya ce shi ta ce majalu kullama ruzi ko min samaratin rizqan duk lokacin da aka rizqa kullama abinda ke nemetuwa Wanda da yake ta mai shi ne kullama duk lokacin da aka azurta su da wani kayan marmari daga cikin tamin samara rizq azurtawa a mala yace kullama ruziqu ay ut'imu min tilka aljanna duk lokacin da aka ci shi daga kayan marmari gidan aljanna min samaratin rizqa qalu zai alladhi ruziqna da tsabar. idan ka mutu kayan marmari an juma aka sake kawo musu wani daban qalu sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl ay mithla ma ruziqna min qabl sai ce a wannan irin wanda aka azabta mu da shi ne min qabl ta'u gabanin haka shine ne min qabl wasu malaman masara sun ce suna nufin min qabl a nan gidan aljanna kamar shine wanda aka da ta'u domin min qabl abin da ya gabata ko ya kusanta ko ya nisanta in dai ya gabata ya zama min qabl to da suka ce ana nufin min gabulu na ɗazu ɗazu an kawo musu kayan marmari sun sha sun ji daɗinsa kuma ga kalarsa can an jima sai a kawo musu wani kuma daban ce ha to ai wannan shine irin wanda aka kawo na shi ne su kalu zai allazi ruziqna min qablu Ai min qablihi fi janna litashabuhi ha saboda kamannin kayan marmari an kawo musu wannan sai suka ga kamar ɗaya da wancan da aka kawo amma sai sun sa a baki sai su ji ɗanɗanon wannan ya bambanta da lawan shi ne wa utubihi mutashabiha malai ta bi na ci wa bihi, aka zo musu da shi shi ne jiƙudin rizki an zo musu da arzikin mutashabiha masu kama da suna shi ne ba, ba'dahu ba'dan launan wa a ban. yana kama da juna a launi yana sabawa a wannan matsala ɗaya ce da cikin matsalolin biyu da aka fassara cewa idan aka samu da ɗauki da wannan ya yi kama da wanda aka samu mana ɗazu a nan gidan aljanna sai kuma aka zo musu da shi mai kama da juna a launi amma mai shan bamban da juna a wata fassara kuma ta ce a duk lokacin da aka samu su kayan marmari sai ce a wannan shi aka aza min kabulu ai a duniya tun a duniya an gane ko saboda mun saboda abin da suka ce ko a rubutanta ko ya nisanta mai rubutan kalu inna kunna qabul fi ahli al-mushrik kaga qabul fi ahli al-mushrik ne suna da duniya. kaga kun yi amfani da qabul to wannan shi ma da haka suka ce a nan duniya an ka ai irin wanda aka an samu ne shi a nan duniya a nan duniya an ka fi da lemo sai su ga kayan marmari ne kama da lemo sai su ai wannan lemo ne sai ɗanɗana sai su yana da bambanci da irin lemon duniya haka nan su wannan samun sai wannan albarbaci ko wannan gwandaci ko wannan ayabaci Sai sai sun ɗanɗana sai su ji da bambanci wannan ita ce fasara ta biyu amma mana bai kawo mana ba saboda cikin takaitawa fasara da ta wurin a wurin da yake yake kawa ko sauraron da bai yi ba kaga bai ma kawo ta saboda cikin takaitawa yake kawo yace bi qarina to suri mutawajibu bi rizqi mutashabihan ay yushbihu ba'dahu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'aman launi yana kama da juna dandano yana sabawa ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج كما سنة ما تعي من من الحور وغيرها وما كان حور العين وقال جزء من الجنة أقول كما وصنسوا سوني ما كان من الدنيا ba za ka mutane suna da mata na hurin yin da kuma matan su na nan duniya shi sama da yake nuna da wa gairi ha walau zai ya zuwa da mutaharatun mata yin nata na gidan aljanna allah ya ce mutaharatun wadanda aka tsarkake ne ya ce an tsarkake su nuna da haihu daga haila babu haila tare da su wa min al da duk wani abu kazarta shi ne kazarta irin da irin duk wani abu ne na kazanta da zai samu sun yi fi kazantarsa to da an ya ɗauka gaba ɗaya ya ce wa hum fiha khaliduna sannan zuwa cikin khaliduna madawwama ma ke suna abadan madawwama a cikin har abada la ya la ya funauna wa la ya furuna ba sa karewa su ne la ya funauna sannan kuma ba sa ba a fushe su daga cikin ta suna cikin ta madawwama wa nazala raddan li qawli yahudi wannan shine munasaba zai tafi ayar gaba an gane ko inna allaha la yastahi bi ayati to kafin nan dama idan ayar tana da munasaba ko an yi kira munasaba akwai sababin nuzul sukan kawo su gabanin da aya to wannan abin da zai kawo shine eh, sababin nuzul an gane ونزل ردا لقول اليهود ردي غفل يهودا لما ضرب الله المثل للذباب عند الله يقول من ثاني للخداع أو تعايا يتي إن بك سوى وإن يسلبهم الله شيئا لا يستنجدون وقل يا أنجي ولا من وباتا إيا ميلون أو يجيبا hakanan wal an kabuti hakanan Allah ya buga misali da jibin يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت جينا في قوله كمثل العنكبوت <coughs> قالوا سيهودا سكتي ماذا أراد الله بها ماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخلفية سكتي من الله جنبي دعم سمعنا من أبا الله أسأل نسوء الإلزام سيدي سمع الله حد أمتن قلع حد أمتن قولا حد أمتن يبجلون ودعاك في الله يكون ربنا معايا وشيني الله شيني ما لي سوانا آيات أسوك ردا علي ثم أنا سيني بيانا سبب النزول وانا سبب النزول لما مناسبة مناسبة على تبيه سي الله يتي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرى ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها الله يجب أن يبقى مثالي أو هو أريد كما كان yastahi Allah ya mu kunya da buga mutane kun ga haya ba a cewa bai da cikin sunan Allah a ce al-mustahi mutane saboda Allah yana kunya da wasu abubuwa kuma bai kunya da wasu abubuwa to da ka Allah bai jin kunya buga mutane da yake da fa'ida Allah bai jin kunya faɗin gaskiya kuma da yake wallahi la yastahi min al-haq haka nan Allah ya san kunya wasu abubuwa yakan ji kunya wasu daga cikin ah, bayansa kamar da magana su zama da shi Allah yana da hanyar karim Allah ya kunya da mai karamci yana kunya ɗayan ku ya ɗaga hannu ya roƙe shi Allah ya mai san masa da hannunsa ba tare da ba. ko da kaga na, Allah yana da kunya da abubuwa da suka ce da kunya su kuma Allah zai yi kunya da ababen da ba da kamata a kunya a kan والله لا يستحي yace inna allaha la yastahi an yadriba masalan yadriba ma la yafsara mana bi ma'ana yaj'ala Allah ne yin kunya ya buga misali ya ce ne da buga misali kan ya misali yace masalan shine maf'ulul awwal nama la yastahi an yadriba masalan ma da ulul yace masalan maf'ulul awwal ma nakiratan kunya buga misali kowane irin misali shi ne ayyan misali kowane irin misali in dai akwai fa'ida a cikinsa to ana yi wa duniya buga misali ya ce mausufatun bima ba'da ha abas siffantawa da abin da ke bayanta ita ce mafulun misali ai ayya misalin ka Allah ya yi mutum ya buga misali kowane irin misali ne ita shi ne masalan ma ba'uzatan shine siffarta yace eh, ayya misalin kana au wannan shine misalin ko kuwa dauka za'idatun ta'kidin siffa za'ida ce domin karfafa kaskancin abu shine ma ba'udatan ma inna la la ilaha illa huwa masalan ma ko mun kaskanta abu shine za'ida leta ake da alfisa kuma ba a da mafulun sani sai mafulun sani zama ba kuma da sai zama ta turin da inna Allah hada ya sani an yanzari ba ma an yanzari da an sai ma ta shigo domin ta karfafa cewa lalle ko mun kankanta wannan abin misalin ba in dai akwai abin daukar darasi a cikinsa to Allah zai yi kunya kula misali da shi ya ce ba'udatan mufradil ba'ud ɗaya daga cikin ba'ud wa huwa sigarun nabti annabi shi ne jinsin sauro da makamantarsu fa ma fauka ha ko abin da ke sama da ita ya ce akbara min ha ko abin da ke sama da sauro sama da shi ta wurin mai himma da sun wurin da wurin masara wasu ce sama da shi ta wurin girma abin da wani masara ta ma da Yake ai la yasruka bayanahu lima fihi min al muhkam saboda akwai hikimomi akwai darasi a ciki to Allah zai bari mu buga misali da duk abin da akwai hikima da amfani da darasi wurin buga misali sauro ne ko abin da ke sama da sauro wurin girma A yana su guda sai suna sama da sauro irin su zururuwa da abin da ya sama da su kaga sai gizo gizo kaga dai suna sama da sauro to kaga kenan ko abin da ya sama da sauro da abin da ya sama wasu kuma suka ce abin da ya sama da shi gurin kankanta mana abin da ke sama da sauro gurin kankanta abin da ko sauro bai kai ba irin su shi da sauransu suka ce ko su Allah ya karɓi da misali ya zo in ta kama فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وما أدن ذلك إيمانهم suna sanar cewa misalin nan duk misalin da Allah ya buga gaskiya ne kuma duk misalin da Allah ya buga akwai darasi wanda zai amfanar da mu amfani da yawa amma sai wanda ya sa hankali ya kuma fahimci abin sai imani to su ne mumune fa ya alamuna annahu ya fassara mana da mirin suna sanar da cewa shi shi ne almasaru shi misalin suna sanar da cewa misalin haƙƙo gaskiya ne ake nufi da gaskiya nan a tsarin alwaƙi umaru da hau wacce take daidai wacce ta tsaya daidai matsayinta wacce ita ce daidai a bar aukuwa kuma ta auku a kan daidai to shi ne alhaq min rabbihim sun san cewa gaskiya ce daga ubangiji amma ladina kafaru su ko da suka kafarta sai kuluna ma za a rana lahu suna cewa mai Allah yake nufi da wannan bugan wanda buga misali ko Allah yake da buga misali da buga misali da buga gina buga misali da kuda sai Allah yake nufi da wannan buga misali to wannan shi da wannan kuke fadi yace masalan tamyiza ai bi hada al-masal ya Allah yake nufi da buga wannan misali yace wa ma istifham inkaru istifham inkaru na inkaru cewa ma'ana tana ganin mijammil dan mai Allah ne buga misali Mana za a ana da zama bi Allah tambaya ce amma nan ba mu tsari dan me Allah zai mura tsari ba yace mubtada'un wa za bi ma'ana allazi bi silati khabar tada wa khabar yaquluna ma za wannan shine irabi ta sai wannan da irabi ne ba la mai zama da ne ba na farko shine ma mubtada za khabar أراد الله بهذا مثلا إلى سبيل ذاك ما ذا أراد الله mai Allah ke nufi da wannan ɗaya ne rabu da malam bai kawo shi ne a kaddara ma za ka ba da jumla ce guda ba ismul maqul ba ba ismul maqul ba sai zama kulun bihi na arada Allah arada ma za bi me Allah yake nufi da wannan za ka kuma da يتأي فائدة فيه سنة لهم متفائدة ما أمعن كل مثال كل أول جمل وانا شيء تفائدة في جمبر هو سنون سوى دمي ما يسمع كيفاش وانا أمعني شيء في الله يسيل به أي فائدة فيه قال الله في جوابه في الله يسيل من تفرجه سوى يذل به كثيرا أي هذا البصر وانا شيء تفائدة به به هارو بن يقول إلى البصر wannan misali da kuke gani da Allah ke bugawa ko mutum ɗan tashi ko na sauro ko na kuma ko na gizo gida ko ba na menene to Allah yana ɓatar da da yawa daga gaskiya ta hanyar buga wannan misali da ya buga misali waɗanda bai musu muwafaka ba sai su kauce sai su ɓace to kaga Allah ya ɓatar da da yawa daga cikin mutane ta hanyar buga wannan misali shine ɓatar da su an alhaji daga gaskiya da kufrin bihi saboda kafircewa da ya buga misali kuma sun kafin wa ya haɗe bihi kafiran kuma Allah na shigar da cewa daga cikin mutane don ya buga wannan misali Sai ya ce min al-mu'minina daga mu'minai da tasbiqi bi saboda sun gaskata idan sun gaskata sai Allah ya karfafa imanin su sai ya shirya waɗannan kuma da suka karyata sai Allah ya karkatar da zukatansu sai su kare fahimtar misalin sai kuma su bari sai ce wa ma yanzu da bihi illa al-fasik amma ba kowa yake ɗaukarwa da irin wannan mabarata ne ba sai masu kai masu ficewa da yiwa Allah da fasiki shi wanda ya fice da yiwa Allah da to irin wannan Allah ya maka shi ne alƙarijina an ba'aji wadanda ke ficewa da yiwa Allah Allah ne yan kuduna الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله يسأل الذين ينقضون عهد الله ولم يتبرر amfani da alkawari zuwa ga Allah saboda Allah shi ya musu alkawari sun yi wa Allah alkawari kuma Allah ne alkawari na ka alkawari na Allah ne da girman cewa shi su kafa alkawari sannan kuma alkawari nasu ne da girman cewa su suka yi alkawari yasa akan jingina alkawari zuwa ga Allah akan jingina alkawari zuwa ga shi Allah ya ce waɗanda ke warware alkawarin Allah shine ma shi da buɗe zai abin da ya musu alkawari da shi fil kutubi cikin littattafai kamar ne min sallallahu alaihi wasallam daga imani da annabi cewa idan annabi ya bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ajiye addinan su da shari'o'in su su rungumi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari ne Allah ya musu dukkan ta hanyar annabawa kowane annabi Allah ya gaya masa wannan alƙawari kuma kowane annabi ya isar وزيغه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان تكون وطن سوني يرم هذا ان الله يفتر و يقدم عليه الخبراء من الامام محمد صلى الله عليه وسلم بعد ميثاقه باين كرفف الميثاق حين كرفف على القول حين من بعد ميثاقه اي توكيده عليه wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suna yanke abinda Allah ya umarni da shi ne ya samu abinda Allah ya umarni ya samu sai ne yanke kamar menene abinda Allah ya umarni da shi ne ya samu su kuma suke yanke shi shine malam ya fassara mana cewa ah, min al imani bin nabi imani da annabi kaga Allah ya umarni imani da annabawa ya haɗe in imani da annabi Musa to ya haɗe da imani da annabi isa ya haɗe da imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan suka ce su imani da annabi musa sun karyata annabi isa kuma sun yanke sirsila ko ce sun imani da annabi musa da annabi isa amma sun ƙin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun yanke sirsila kaga sun yanke abin da allah ya yi imani da sun ne ya ko ko ya zama abin da allah ya imani da shi ne ya sadu shine warrahimi an ga warrahimi ko shi ma zumunci allah ya umarni da al'adar zumunci to ruwan da yake zumunci kuma ya yanke abin da Allah ya umarni da alƙada da shi to kuma tun da lafazin ayan na ɗauka duka sai su shiga ya ce suna yanke abin da Allah ya umarni da shi ne sabu shi ne sadar da imani da annabawa annabi bayan annabi duk annabin da ya zo daga baya a imani da shi da an kafir cewa annabi daya to an yanke silsilar nan kuma an yanke abin da Allah ya umarni da ya haɗe haka nan ma idan an yanke zumunci an yanke abin da Allah ya umarni da shi to za ka ga duk biyun suna shiga wa gairi zalika da wani haka wa an badalan min da miri bihi an gane yadda wani ma'amar Allah bihi an yi sala ma'ana ma'amar Allah bi an yi sala shine an yi sala madadin wannan da miri na bihi shine ne da zama to wa yi su nuna fil ardi kuma suna farna a bayan kasa shi shine bil ta hanyar aikata sabo wata awiki alal imani da sanya tarnaki ga masu sauki imani duk wanda ke sanya imani da sun samu da matsalolin da tarnaki da mai imani za kuma sun haɗa ne su a kan samu ne da imani sannan kuma sun tsalluma cikin sabon allah sannan kuma suna hana mutane imani duk waɗannan da sun a aiki da su أولئك هم الخاسرون أولئك الموصوفون بما ذكر وأن ذكر الفرسين وأنتم sune wadanda ke warware alƙawarin Allah ya bada ne ta gini wa ya tsawo na ma'amuran larabi a ne sana wa ya fi nuna fil aji waɗanda su kada waɗannan munanan ayyuka guda uku Allah ya ce waɗannan su masu asara shi ne almasu huna bai masu kira kuma lukashi huna su ne masu asara kuma ya sa wace irin asara suka yi Malami ya ce bi masiri hin ilan nari mu'abbalin jihalai kamar kuma wasu zuwa ga wuta wacce kuma za a samar da ita a kansu ma'ana za ta ci yota kuma babu fita wani kuce a tsara da babu a tsara ba da da ba da da da kuma zuwa ne da da da